mai girma gwamnan jihar yobe his excellency Honorable Maimala Buni na kira ga dukkanin al'ummar jihar Yobe cewa la'akari da yanayi na sanyi da iskan hunturu da yake gudana a halin yanzu ya zama tilas mu zama masu matukan lura da kiyayewa domin gujewa tsautsayi da hadari na gobara wanda irin wannan yanayi ke da saukin aukuwa a kula a daina banka wuta da yin kona-kona sakaka walau cikin kangwaye ko filaye da gonaki ga dukkan masu sana'a a dinga tabbatarwa an kashe wuta da garwashin wuta sarai ta hanyar zuba isasshen ruwa a kai kafin a tashi daga wajen sannan a kiyaye jefarwa da zub duk wani abu mai ɗauke da burbushin wuta a ko'ina ba tare da an kashe ba da ruwa sosai Haka kuma a yi hankali da kai garwashin ɗumi cikin ɗaki ko kusa da yara domin yin hakan na tattare da babban hatsari da ka iya jawo gobara da yawan asara domin taya Allah kiwo ya fi Allah na nan idan kunne ya ji jiki ya tsira wannan saƙo ne daga hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Yobe wato SEMA.